كل يوم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا لحد وتم جماد الأولى يعرفانا 21 1438 هجرية kuma yau muna goma sha tara ga watan biyu shekara ta dubu daya dubu biyu da goma sha bakwai miladiya yau insha Allah tabaraka wa ta'ala uh, Allah cikin ikonsa ya kawo mu ci gaba da karatun da muka saba yi na tafsirin alkur'ani mai girma da sharhi da bayanin ma'anonin ayoyinsa a wannan masallaci na alhaji alisabon kuɗi da ke jikin dutsen dala a birnin kano a najeriya wanda idan ba a manta ba muna kusa da darasin ƙarshe na wannan sura mai albarka darasi nawa muka yi darasi a kan darasi na goma sha uku muke wanda yake ya haɗu tsakanin ayata ta arba'in da biyar zuwa ta hamsin da hudu daga alamtara ila rabbika kaifa madda dhilla a cikin suratul furqan walau sha'a laja'alahu sakinan thumma ja'alna shamsa 'alayhi dalila zuwa karshen aya ta hamsin da hudu wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا تو من آية كان آية همس ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا لا متعش ولو شئنا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ce walau ina da mun ga dama la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira <coughs> sai mu tashi manzo mai gargadi kowace alƙarya mu tayar mata da manzo mai gargadi daban wanda zai je musu gargadi irin gargadin da za su fi fahimta yad'uhum ila Allah azza wa jal ya kira su zuwa ga Allah sai dai Allah ya ce walakin na khassasnaka ya Muhammad bil bi'sa sai dai mun keɓance ka ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama muka aiko ka ila jami'i ahlil ard ka zama gaba ɗaya duk duniya a lokacin ka kai kaɗai ne annabi kai ne annabin maka kai ne annabin madina kai ne annabin kufa kai ne a lokacin ma waye san ma basra waye san kufa to ko ina dai in dai da ɗan adam to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa gare su muka umarce ka da ka isar da saƙon wannan alƙur'ani don ya zame musu hujja shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa mutanen maka da mutanen da suke kewaye da maka ma da Allah ce ce zira ummal qura wa man haulaha can kuma liunzirakum bihi wa man balagh wa uhiya ilayya hadha alqur'ana liunzirakum bihi wa man balaga da duk wanda sako ya isar masa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru maw'iduhu duk wanda kuma bai yarda da alqur'ani ba cikin mutane ko ma a ina suke to wuta zai shiga haka Allah ya faɗa cikin suratul a'raf qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kace musu ya ku mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku jami'an baki ɗaya ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu ila al-ahmari wal aswad Allah ya aiko ni zuwa ga jajayen mutane da baƙaƙe to da Allah ya ga dama sai ya ware annabin baƙaƙe daban annabin jajaye daban <coughs> haka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim yake cewa Allah ya keɓance ni da abubuwa guda biyar wanda ba wani annabi da aka keɓanta da su sai ni annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa an halatta mana ganima ba a taɓa halatta wani annabi ganima ba sai ni sannan kuma an sanya mini ƙasa ta zama gaba ɗayanta masallaci ne ko ina sallah ta ka za ka iya tsayawa kai sallah ba sai ka shiga coci ko ka shiga wani wurin bauta na daban ba sannan Allah ya taimake ni da mutane suna jin tsoro na mutanen da zan yaƙa kafin wata ɗaya in kai musu farmaki sun fara fargaba da tsoro da razani yace wa bu'istu ila nasi kafa an turo ni kuma duk duniyan nan ne an turo ni zuwa gare su wa kana nabiyyu yub'athu ila ƙaunihi a kowane annabi ana aiko shi izuwa mutanansa shi kaɗai, ni kuma bu'istu ila nasi amma ni kuma an turo ni zuwa ga mutane baki ɗaya. to Allah subhanahu wataala ce walau shi ina laba'at na fi kulle ƙaryatin Nazira, da mun ga dama da kowace alƙarya sai mu aiko mata manzo wanda zai ja su ya kira su zuwa ga addinin Allah wannan yana daga cikin wuraren da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifici sauran manzanni shine mai mai waka yake cewa kowane manzo duk sirrinsa an aiko shi iya jama'arsa ga 'yan tsirari zai yi kiransa iyanan su ne ikonsa ba zai kira wata al'umma ba amma shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aiko shi zuwa ga duniya baki ɗaya <clears throat> Allah sai ce fala tuti'il kafirina dan haka kada ka bi kafirai da suke kiranka zuwa ayi mujamala ayi munafunci izdiwajiya mun sa abin da ake kira izdiwajiya shine abin da a yau duniyar yau ta yi ta take kira musulmai zuwa gare shi kenan wanda kuma ba wani annabi da ya taba yadda da izdiwajiya abin da ke nufi da izdiwajiya shine shi kenan a zo a haɗa baki kakka dame ni kawai ka ci gaba da yin abinka ni ma in ci gaba da yin abuna kakka yi kira zuwa ga a fahimci abu halin da kake ciki a abu addinin ka ni ma zan koma ba sai na yi ba in so mu zauna kawai mu yi zaman lafiya wannan ai sakarci kenan annabi shu'aib ba irin yadda mutanensa ba su yi masa ba akan suna ta taya masa ya sayar musu tayin da suke masa shine ya haƙura ya daina da'awar amma in ya daina da'awar ba za su hana shi ya addininsa ba ya shiga ya sallarsa ya ibadarsa amma kada ya hana su yin abin da suke yi su ma annabi shabi ya ce wallahi ba ku isa ba yayyai shine da karshe ma suka fito suka ce ah ya shu'aibu asalawatuka tamuruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid saboda la yakbalu an yuhadina al-kufr wal fasad bi yadda ya zauna wai zaman hudna yi sulhu tsakaninsa da fasad to shine yanzu ake ake so wai a ana kiran mutane musamman kuma musulmai ba ake kira wai arna ba a da matsala da su akan peaceful coexistence abin da ake kiransa kenan at-ta'aishu silmi peaceful coexistence saboda a zauna kada a damu yanzu kai musulmi we now we have to live not for violence we have to live for, for peace. Yes, we, we Islam advocates peace. akwai ma addinin da yake na zaman lafiya na irin musulunci make kishe peace ne chaos chaos violence ko da tashin hankali da rikici ba ne kishen peace ba to duk abin da zai janyo rikici addinin musulunci ya soke shi ya hana kabilanci da haka manzo Allah sun ce duk wanda baya tare da mu duk wanda ya kira zuwa ga kiran da ake a jahiliya cewa abu a saboda kabilanci tribalism domin in ka ja kabilar ka nima na jatawa to zan fito in yabi kabila ta kai ma ka yabi taka wannan zai haifar da rikici ko ba haka bane asabiya irin rikicin da ake yi na daba a da yan yamma daban yan gabas daban da inda aka fito kiɗa ko gangi ko aka fito farauta ko wani abu da an busa ƙaho in wani ya fito ya kirari sai rigima ta ɓarki kowa nasa ya sani to sai musulunci ya hana wannan al'asabiyya kenan sannan musulunci ya hana ta'assub idan aka ce ta'assub shine extremism ra'ayin riƙau musulunci bai ce hatta kai da kake musulmi kake kan kyakkyawar aƙida to kuma wai kasancewa ka a kan kyakkyawar aƙida ba shi zai hana kare na wani ba kuma ka wulaƙanta wani saboda ba akan kyakkyawar aƙida cewa ko ahlul kitabi ne ya ya ahlul kitabi ta'alau ila kalimatin ku zo mu tattauna ku zo a duba sawa'in bainana wa bainakum kuma wannan baya sawa ba za mu musu adalci ba laisu sawa'a min ahlul kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi a cikin su akwai mutane masu gaskiya wa min ahli kitab man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima Allah sai musu adalci ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون haka Allah subhanahu wataala cewa qul aminu bihi aw la tu'minu min qablikum idha yutla alaihim سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هذا أن يبيس أنا ولتجدن أقربهم مودة هكذلك الله سبحانه وتعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة الله تعالى وآتيناه الإنجيل hudan wa nur to Allah sai ya yabi littafin da ya ba annabi Isa ma kuma can Allah sai ya ce ja'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'fatan wa rakajidan Allah ra'afa kaji zagin da shirsoci mu suke mana mu a wajen su gentiles ne mu a cikin bible wata mata ta zo wajen annabi Isa tana kuka tana cewa ka cece ni ka taimake ni ina da matsala annabi isa ya kau da kai bai saurare ta ba a cikin fa bible shikenan da ta matsa ta matsa lamba ta matsa lamba shine sai sa suka ce kai kuwa ka taimake ta ba gashi tana ta abin nan sai ce kai yaya zan yi in ɗauki guntun biredi na yara in ba wa kare ku sani fa ni kaɗai an aiko ni ne zuwa ga bani isra'ila to shi kenan muku addinin musulunci wa bu'istu ila nasi kafa ku taho gaba daya kuma wani zai iya cewa me yasa aka tsine wa yahudawa aka ce musu birrai da alhazir wasu abin da ransu yake baci kenan qirarata wal khanazir me suka yi aka gaya musu haka ala aqallu taqdir radd fi'il ne na abin da suka aikata kuma wannan sakamakon shine sakamakon da ya dace da su a irin wannan lokacin wani zai ce kun kira su da suna dalluna batattu ai wannan kalma ce da za ta iya tayar musu da hankali ya kamata a sake duba sai mu ce abin da suka ya dace da abin da aka sifanta su da shi sun so su kashe annabi sun masa hassada sun zo sun haɗa kai da da Qurayshawa don su yaƙe shi su kashe shi da haka aƙallu shai sun cancanci wa'annan sunayen da aka gaya musu an ce sun canja littafin an faɗa sun canja littafi saboda waƙinsu ya tabbatar da sun canja littafin kuma an kalubalance su a lokacin fa'atu bit taurati fatluha in kuntum sadiqina aka faɗakar da musulmai zuwa ga sharrin su amma a aikace musulunci bai hana a zauna da su ba da aka je aka buɗe Khaibar sai aka ce su ci gaba da rayuwarsu ku shiga addini suka ce ba za su shiga ba aka ce to ku ci gaba da rayuwar ku a Khaibar amma mun kwace komai naku suka ce ya kai wannan annabi idan ka kwace komai namu ku ba za ku iya noma ba ku saba da noma ba ku ban mu mu mu dinga noma abun, in ya so duk mai gona in ya noma ya yi muku aiki sai a raba ku ɗau rabi mu ɗau rabi maza Allah ce to fi haka dan Allah akwai adalcin da ya fi haka kuma daulata ta musulunci ce su kuwa in suka mallaka murkushewa suke su kwace komai to don haka yanzu sai ake cewa a zo a yi atta'aishu silmi abin da ake nufi da atta'aishu silmi shine a zauna lafiya mu kuma tuni musulunci ya sanya ka'idoji na zaman lafiya kaga bai yadda da kabilanci ba kamar da na faɗa bai yadda da ra'ayin riƙau ba bai yadda da reni ba domin kana zaune da wanda yake bautawa gunki ko yake bautawa bishiya kai ko iyayensa yake bautawa ba a ce ka zage shi ba me Allah ya ce ne malam wala tasubbul ladina wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah 'alwan Allah ya ce karka zagi waɗanda suke bautawa wani Allah kada ka je kai ta zagin su musulunci ba addinin zagi bane shi yasa ko tsinuwa ma shi addinin musulunci baya karfafa ka kai ta tsinuwa shedan akwai tsinanne irin sa ne Allah ya tsine masa a Qur'ani in yad'una min duni illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah munafikai akwai tsinannu irin su ne mal'uni aina masu suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila yahudawa man la'anahu Allah wa ghadiba alai to amma duk da haka ka zo ka zauna Allah ka tsine wa Yahuda ba za a ce ka kyauta ba kan iya karanta na qur'ani ala sabili at-ta'abbud wal qira'a kuma wat tafahum wal hadar ka karanta ka tsorace su amma ka zo ka zauna kana ta Allah ya tsine wa Yahudawa kana ta wuridin tsinuwa ga Yahuda baka yi komai ba a musulunci wallahi banda ma ka je ka motsa jikinka jini ya zagaya a jikinka ko kaje ka nemi abinci kawai ka kawo iyalanka abin da za su ci shi yasa abin da muke aibata wa 'yan shi'a sai su zo su zauna zaman tsinuwa na yini guda an kashe jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas an kashe jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama a ranar ashura an kashe mafi girma a cikin su shine sayyidina husain Allah ya kare yadda a gare shi an kashe shi mazlum kamar yadda dukkan musulman duniya sun haɗu a haka duk wanda ya tafi akan cewa ba zalunta sayyidina Hussein akai ba sannan akai shi to ba musulmi ne na kwarai ba wannan ita ce aqidar mu kuma ita muke bautawa Allah da ita wa mun tabbatar da wanda suka kashe shi Allah zai taɓa barin su ba kuma sai Allah ya saka masa amma kafin shi an kashe sayyidina Hassan an sa masa dafi a san a Kufa kuma shi ma zaluntar sa akai kuma shi ma sai Allah ya saka masa ko mu a wajen mu ba ma jin cewa na Husaini ya fi sai na Hassan dan haka za mu kukan mutuwa Hassan Husaini ba sai mun yi na Hassan ba ba kuma ma cewa mu Hassan muka zaba ba ruwan mu da Husaini dukkan su ƴaƴan mutum ɗaya ne ƴaƴan sayyidina Ali ne ƴaƴan na na Fatima ne jikokin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne an kashe shi bisa zalunci kuma kowanne an cuci al'ummar musulmi kuma akan kashe shi da aka yi kuma kowanne sai Allah ya tashe shi ranar alkiyama sai ya yi masa sakayya kuma waɗanda suka kashe shi a tunanin ba su taɓa samun rahmar Allah amma kuma shi kenan sai mu zauna muna ta kiran suna zama na musu wurin tsinuwa kafin su an kashe wanda ya fi su alkhairi shine sai da na aliyu babansu kuma su wanda su ma yanzu hasan har yanzu ba a kan cewa ga wanda ya kashe shi an ce an haɗa baki da matarsa an ce an sa masa lafi an ce ka an faɗi maganganu daban-daban wasu sun in wasu akwai ɗan dama-dama a isnadin nasu wasu kuma isnadin nasu daga jima za ka yi wurgi da su sai na husaini wanda suka kaɗu wajen kashe shi dole wanda ba za su kubuta akan jininsa ba akwai sham ibn diljaushin wanda ana tunanin ne ya soke shi akwai ubaidullah ibn ziyad ibn sumayya ko ibnu abihi wanda shine ya bada command din aje a kashe shi shine gwamnan a lokacin akwai yazid ibn muawiya wanda a lokacin sa aka kisan kuma rindinarsa ce ta kisan duk da yana sham amma ba zai kubuta ba kamar yadda shekul islam ya faɗa daga nauyin jininsa sa'annan akwai umar ibn sa'ad wanda shi yana boda shi yau sai na husain kofar rago ya shigo wayannan hudun dukkan su kowanne zai dau gwargwadon nauyin laifinsa na kashe sayyidina Hussein daga kuma cikin su ba wanda yake sahabi sai ƴaƴan sahabbai biyu eh, abin nan Umar ibn Sa'ad mahaifinsa Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabi ne kuma laifinsa ba zai shafi mahaifinsa ba sai Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan shi ma ba sahabi bane shekara ta 23 aka haife shi tabi'i ne shi ma laifinsa ba zai shafi mahaifinsa ba la taziru waziratun wizra ukhra to don haka har yanzu ba za ka fito da abin ƙarar ka ce gashi ba sai dai fa so kake dama ka haɗa rigima ka tada hankalin mutane ka hana mutane fahimtar addini ka ɗauko musu masalar da hankalin su ba zai iya ɗaukar ta ba matsalar da za ka jefa su su dinga zagin as-salaf salih ka dasa musu gaba kuma ka buɗe wa 'yan shi'a kofa ta inda za su ci su ba babbaka sun samu masu taimaka musu saboda haka kaga kenan su abin da suke yi kuskure ne su zauna su ta zagi to mu addinin musulunci yace la tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbu adwan sai su je su zagi Allah ma saboda rashin saboda gaba bi ghairi ilm da jahilci da rashin ilimi rashin sani da shegantaka kuma to shi yasa ba a so ka zo ka zauna ka zagi su kai dai la tud'il kafirina kada ka bi kafirai akan abin da suke so to amma yanzu wannan at-ta'ayush silmi din da ake so a yi kwanan nan mun halarci conferences kan irin wannan a kan abin da ya shafi peaceful coexistence din wasu anan wasu a wajen Kano yawanci abin da ranka zai ɓaci a kai shine in aka tashi abin da aka fi ba wa muhimmanci a kai shine ya kamata musulmi su yi kaza ya kamata musulmi su yi kaza kuma abin da ake nunawa galibi shine mu sauka daga kan mabade din da wahala ka ji kuma an tashi an zo an ce maka to su kuma kiristoci ya kamata kaza kuma wallahi musulman aka faɗa da ahlus sunna ake eh saboda sai a ce su ne suke da'awa su ma ya kamata in su samu ne aka zo masallaci a kyale ayoyin da suke a kyale su to Allah bai daidai ba kenan ya baɗe su to in dai wannan shine at-ta'ayyu silmi din to wannan ba tsarin addinin bane fala da kafiri amma ana nufin at-ta'ayyu silmi shine ya ku musulmai ku bi koyarwar musulunci wajen mu'amala da wanda ba musulmi ba domin yadda cewa lokacin da muke da daula ta muke mu ne muke da tsari constitution ɗinmu ake bi na addini Qur'an kitabu was sunna kasan mu ta zama tsarkakakkiya ta musulunci ce ɗari ɗari to ba a hana kafiri ya shigo ba zai iya shigowa ta ɗaya daga cikin hanyoyi da yawa na ɗaya yana can ƙasarsu ta kafirai ma zai yi sha'awar shi yana so ya raya inda musulmai suke to wannan shari'a bata ce kan mu bashi ba dan kafiri ne Allah ya ce wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana in yazo kar a kuskura ai masa wani abu da zai bata masa rai ta masa da hankali in yazo in dai har ya cike ka'idojin shiga kasar ku yayi duk abin da kuka shimfiɗa masa na ka'ida to bai halatta wasu su zo kofar gidansa su zage shi ko su zage addininsa ba dan Allah akwai abin da yafi wannan kuma duk wanda ya taɓa shi ya cutar da shi Allah ne zai tsaya masa ya rama masa kuma ba a yadda a kala masa sharri ba saboda shi ba musulmi bane kowa ya san kissar Umar ibn Ubayr Allah subhanahu wataala ya ce wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an wannan akan bai hude da aka yi sharrin sata bai sata ba Allah ya saukar da wannan ayan yana dukkan dinsa faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina akan ba yahudi da ba musulmi ba to kun ga ya halatta shi ya shigo ya tsallako ya ma dawo kawai ya sai fili ku siyar masa da fili ya zauna amma dai bai isa ya zo kuma ya hana ku gudanar da musuluncin ku ba kuna har al'amuran ku na addini ce da asuba kuna cika masa kunne to ya tashi ya koma garin su in ya damu da an cika masa kunne na ɗaya kenan na biyu ta yiwu a ce ku ne kuka ci galaba a kansu amma su asali dama a garin suke yadda kuke takama da yan gari ne su ma suke takama da yan gari ne su amma tunda suke ba casbare as can wallami ce ba cizo ba ya kushi ba su taba kawo muku farmaki ba ba su taba haɗa kai da wasu sun cutar da ku ba wataƙila wasu al'amura ma na zamantakewa sukan haɗa ku da su aikin gayya gina al'umma da sauransu to a nan za su zauna a musalimun ne ba za ku kai musu farmaki ba kuma ba za ku bari a zo daga waje a cutar da su ba amma gwamnati kuma tana yin abubuwa na wato na ci gaban al'umma wanda musulmai ne ake su tat na zakka da suke bayarwa ake sawa a baitul mali a rage a raba wa talakawa a khaffafa musu daga talauci in an samo ganima abin da ya rabu na kuma sun ganima ai wasu abubuwan na sustainable development da sauransu to su kuma haka za su zauna a banza sai a sa musu haraji su kuma haraji shi yana da bambanci da jizya shi haraji duba kawai za a ga shi shugaba shi ne zai zaɓa abin da ya ga ya dace ya ɗora musu haraji su dinga biya so da su ba su ba da zakka ba duk abin da suka tara in dai ba su suka gamsu suka yadda suka ce a zo a kwashi zakka ba za a karɓi zakka a wajensu zai su dinga biyan haraji don su ma su taimaka su ba da tasu gudunmawar wajen samar da tsaro wajen ayyukan haɓaka ƙasa da albarkatu da sauransu to akwai kuma da, sai da aka yi kikaka da su suka yi ƙoƙarin su su fitar da ku ko ku ku fitar da su Allah ya ɗora ku a kansu wannan su za a ɗora musu jizya shi yasa Allah ya ce hatta yu'til jizyata an yadin wa hum saghirun wasu ka ce to ai kuma kun ce musu wahum sagiru na kaskanta to aka ce a ku dai duba kalmar sosai sagar din ba yana nufin wulakantattu ba a'a wahum sagiru su ne ƙasa da ku su ne ƙasa da ku domin a nan sun yi wukurin su tada uku kayan baya Allah ya ɗora ku a kansu kuma sun ga tabbas ba za su iya fita daga garin ba dole a nan za su kuna to sai a sa musu tax kowa a ɗora masa duk wanda ya balaga kuma ba za a ka banda mace banda tsoho banda ƙananan yara sai duk wanda ya kai mafarki za a sa masa kaza wanda yake kaza za a sa masa kaza sai a sa masa jizya sai ya dinga biya hatta yuqatil ladina la wala bil yawmil wala yuharrimuna ma wa rasuluhu kama ji wata wani ta'abiri na wala yadinuna dinal haqq addinin da na gaskiya suke yi da ba za su yi faɗa da ku inda hakikanin addinin gaskiya suke da za a koma a cikin koyar addinin nasu ma abinda suka ya saba addinin nasu bar a cikin addinin su akwai sifofin manzo Allah sama kuma hatta annabin da suke takama da shi shine annabin su Allah sai da ya dau alƙawari da shi cewa lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna qala aqarrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin to dan haka dole su bada jizya to kai akwai wa'anda ma zai zamanto zuwa za ku yi ku ɗauko su haya su zo su taimaka muku a cikin garin misali yanzu duk garin ba wanda ya iya aikin kafinta sai wani arni sai a je a ɗauko shi kuma ya aikin a biya shi a sallame shi ya koma garinsu a watakila su arnan ku ne to in har ba wata maslaha ce ta taso ba su dai ba hari suka kawo muku ba su har su ne ma a gabansu su je cocin su, ko su je bi'a su su je ina ne in yahuda ne to wannan sai dai idan kuna tsoron za a iya biyowa ta kansu a cutar da ku to anan za ku iya in suna da alkawari to ku zauna da su a yarjejeniya su shigo cikin kawance tare da ku amma ƙawancen fa ba za a yi ƙawance akan wai mu daina wani abu na addinin mu ba kawance na fuskar da bata saba addini ba misali to kun gani muna da maslaha geographical interest tsakanin mu da ku idan aka zo aka danno cikin mu kuma waɗanda za su mulke ku in an ba mu za ku shiga taitayin kaza da kaza mu ko za mu yi muku adalci abin da muke so shine ku zo mu haɗu da ku mu tsare boda kar ku yadda a shigo mana ta ku kuma duk wani abu da ya taso in wasu za su yi muku ta'addanci za mu zo mu taimaka ai manzo Allah ya yi haka da mushrikan da suke gefen maka wanda ba su musulunta ba ya kasiye ba sai huduna da su aka zauna aka yi yarjejeniya to idan suka warware yarjejeniyar to nan sun halatta jinin su da kansu kai wannan Aisha silbi kenan amma kuma idan ku aka fi karfi ai akwai lokacin da kuma zai zama ku ne ku ne a ƙasa ya manzan Allah suna yi da almustada'afun da suke maka lokacin sulhu biya? da arna suka kawo sharadi suka ce bum yadda wani ya baro ƴan uwansa ya dawo cikin ku baranta ta mai musulunta manzo Allah ce mun yadda kawai na ku shine sai ku yi wa musulman ku ku musu nasiha ku ce to ku kuma dan Allah ku ji tsoron Allah in dai har Allah ya san akwai alheri a cikin zuciyarku to zai kiyaye ku kar ku yi abin da zai janyo mana matsala ku tsaya din a kaskancin za a zo lokacin da kaskancin zai huce to sai a ba su haƙuri ba haka aka wasu Abu Jandal ba ya jirko da gudu manzon Allah sallallahu yana cewa ya rasu rasulullah ya samu ya ballo daga wajen ɗan uwansa in ya zo cikin sa annabi sama ya tsira kawai koma da shi madina za a yi take suka ce to akan wannan za mu fara manzo Allah ce kai hakuri yana kuka aka mai da shi Ya ce to mutanen nan za su sani kawai ya balle suka tafi can suka tara wani sansani da, da mutanen maka suke wucewa manzo Allah nan an yi yarjejeniya da shi ba yaƙi, su kuma tunda ba sa cikin yarjejeniyar nan su kuma dai balle wani ma ya balle sai suka tara suka dinga tara hanya dole quraishawa ba yadda suka iya suka ce wanda ya koma cikin mutanen su manzo Allah sama dan a kyale su su dinga wucewa kisar Abu Jandal sai dai fa maslaha ta addini ta nuna za a iya fitinan mutum addinin sa to anan dole a fifita maslahar addini kamar yadda yarinya yar gidan Hamza ta ballo ta taho manzo Allah ya ce to wannan ba za mu mai da ita ba mata ce shikenan sayyidina Ali ya jata Ja'far ya jata Zaid ya jata kowa ya rufe da alakarsa da ita amma Jafar ya ce wa khalatu ha ta ce manzo Allah ce alkhalatu bi manzilatil um kai dauke ta ko duk an san kissa to kun ga addinin musulunci ya gina ka'ida na at-ta'ayush silmi kenan sannan wannan interfaith kenan in aka yi zanto akwai bambancin addini interfaith kuma a cikin gida kuma ya akwai bambancin aqidu to shi ma kuskure ne a ce shikenan kana dan dariqa ina dan izala ko kai a izalan ma kai kana bangaren Jos wannan a bangaren Kaduna shikenan wai dole sai dai yanzu mu zo mu ginu akan wani abu da kai ba za ka ji haushi ba ni ba zan ji haushi ba ya ce haka ake rayuwa shikenan kuma mu zauna mu saba wa Allah da jin haushi zo ka kunna lasfika ka kai kira zuwa ga abin da kake tunanin shine daidai ni ma ka kyale ni in yana amma akwai abin da kira tsokana Shi ne ka zo ka fuskance ni don ka fusatar da ni to wannan ko duk abin da kake takama da shi dai sunanka musulmi to ba dai ka fitar da inda wannan addinin musulunci a iya fahimtar ka ko su waye ya yace ai haka ba. yanzu kawai ni takama ina ba salafi ba zan zo shikenan in nemi ina inda yan dariƙa suke sai kuma in dinga habaici ina ta zuba maganganu to wannan ya zama ban ma fahimci ne ce salafiyya ba sannan kuma akwai abin da ake kira fundamental human rights which is absolute a kowane addini ba a yadda a shiga cikin fundamental human rights ba misali yanzu haka kawai ka zo ka yi disturbing peace ɗina ka hana ni addini saboda kai kai na naka addinin ba zai yi ba amma an yarda da hiwa tiwar shine ka zo ka baje dalilanka in baje nawa ka faɗi hujjojinka in faɗi nawa gaba da gaba ko kuma ka je can ka yi a naka wurin ni ma in zo in yi nawa a nawa wurin Allah ya sa mai fahimta ya ji nawa ko ya ji naka ya abin nan to kaga wannan addini bai hana ba wani zai iya cewa to amma yanzu ku kuma yanzu ai kun hana shi a yin wa'azi ku kuma kuna yin wa'azi me yasa ai wani zai iya faɗa haka ko tunda in aka zo maganar peaceful coexistence akan kawo ka'idoji a ce to ai there is right to religion akwai wanda yana ɗaya daga cikin fundamental human right right to religion to addinin musulunci bai contradicting ɗin wannan ka'idar ɗari bisa ɗari ba domin addini ya ce la ikraha fi din faman sha'a yu'min wa man sha'a yakfur addini ya faɗa haka to amma misali ba wanda ya hana in shi'a su yi wa'azi ba wanda ya hana su yi wa'azi tashi su fito su yi kira zuwa ga abin da suka yi imani da shi amma duka abin da zai iya jarhin mashaya zai taɓa kayan na musulmi zai hana masa kwanciyar hankali wannan haramun ne kuma ya saɓawa dokar Allah subhanahu ta'ala ko a addinin nasu to don haka jullinsu kuma wa'azinsu abinda ya kira blasphemous statement ne abubuwa ne wanda za su iya har zuka mutum a gaban ka kana zaune ka ji an ce sahabi wane yayi kaza an masa kaza wai kuma da sunan tarihi kuma inda za a ce a ɗauko asalin littafan tarihi a comparing and contrasting sai kuma abu ya zama rigima to don haka an hana blasphemous abubuwa amma misali wa ya taɓa ganin ɗan shi'a ya zo ya zauna da mutane ya zauna ya saka littafi yana karanta musu a wani waje ce kai tashi ba za ba mu yadda ba amma misali kuma kowa yana da ‘yancin da zai iya ƙoƙarin kare mabiyansa ko ‘yan uwansa daga runguma wata aƙida da za ta iya lalata musu tunani saboda haka yanzu ni zan iya zuwa ina unguwa sai in fahimci cewa a unguwan nan akwai wasu ‘yan shi'a zan iya cewa da ƴaƴana to ina tsoratar da ku akan shi'a kaza da kaza da kaza saboda ni a fahimta ta sun saba wa addinin musulunci kaza da kaza da kaza da kaza da kuma duk wanda zai iya bi na zan gaya musu cewa to a kaurace musu a guje su shikenan shi ma an ya tashi haka yake cewa a kaurace mun a guje mu a guje ni to anan kuma bi hukumul aghlabiyya yanzu yadda kaga yan sunna anan suke in ka je can kuma kasar yan sun yan ga yan ahli sunna mutahadi yanzu yadda ake ittihadin ahli sunna a Iran da yadda ake musu a Iran na'am abinda gwamnati take yi mu asali ba gwamnati bane abin da ake nufi da ba gwamnati bane ba mu da alhakin riƙe wato wata sanda ta ladabtarwa ko ta sawa ko ta hanawa irin wacce gwamnati take da ita so don haka mu daban gwamnati daban da yawa akwai abin da gwamnati za ta yi wanda mu ba zai mana daɗi ba ƙila ma mu ya shafa kai tsaye akwai abin da kuma gwamnati za ta yi inda mu ne gwamnatin ma mu ma iya abin da za mu yi kenan ƙila kawai bambancin mu da gwamnati abu ɗaya ne niyya ita gwamnati ga dalilin da yasa ta yi kaza mu kuma ga dalilin da yasa mu kai kaza misali gwamnati ta zo ta yi banin ɗin IMN Islamic Movement of Nigeria wannan which is kungiya ce wadda asali daga cikin doctrines din kungiyar shine ta ce ba ta yadda da duk wani tsari da ba na Allah ba haka ta ce wannan yana cikin dokokinta ko ba ta yadda da duk wani tsari da ba na Allah ba to abin yana bukatar interpretation what do you mean tsarin da ba na Allah ba daga ciki wannan tsarin na gwamnati na state nan suna ganin by any way babu wani dalili da zai iya sawa su yadda da gwamnati cewa a ƙarƙashin ta suke to ita kuma gwamnati sai ta duba sai ta ga haɗarin wannan don haka a ƙa'ida ƙa'ida ta CAC duk wata ƙungiya ko ta kasuwanci ko ta addini ko ta zamantakewa ko ta taimako ko ma wata iri ce in har tana so ta yi ayyukanta cikin nutsuwa da kwanciyar hankali dole ne ya zanto an ba ta lasisi shi kuma lasisin nan sai an cika wasu ƙa'idoji wanda sai an je corporate affairs sai an yi rijista to amma asali ma za ka duba a cikin ma corporate affairs ma gaba ɗaya babu ma wannan ƙungiyar kwata-kwata ita ba ma ta yadda ma da ƙasar babban ta yadda da corporate affairs ɗaya kenan na biyu kuma a ƙasa tana yin abubuwanta daga ciki akwai al'amalul kashafiyya abubuwa na scouts, paramilitary trainings ya ka iya ce min izala ba tana da yan agaji ba ba izala tana da rijista ita a fahimtar ta cewa yin rijista da gwamnati ba kafirci ba ne a irin wannan tsarin da ake ciki na larura to sai aka ga tana da tana da an shiɗa askariya wanda kuma da tsari da nizami kwarai da gaske wanda ga documentaries nan nasu wanda yake ba wai ƙarya aka musu ba fabrication bane sun tabbatar da cewa wannan tsarin haka suke kuma haka suke gudanar da al'amuransu Shi shikenan an ɗauko kuma an nuna duniya sannan abu na biyu kuma suna tara taron jama'a a daidai lokacin da watakila dama can gwamnati tana sani amma yanzu an zo wani lokaci na insecurity ana ƙasa tana fuskantar ƙalubale na rashin daidaituwar al'amuran tsaro wanda ya kamata a ce inda aka ce mutum ɗaya biyu goma ashirin ɗari dubu sun taru to yanzu to ana sa ido a tabbatar da cewa wannan taron na ɗaya an san me ake yi na biyu kuma ana ta tabbashin cewa za a haifar da ɗa mai ido na uku kuma ana da tabbashin cewa gwamnati za ta iya tankwara wannan taron wajen samar da tsaro kuma sa'an nan wannan taron misali in ma har ya ce zai fadar yau gwamnati za a iya karɓe lasisin da aka bari to asali wannan ba su da lasisin na ɗaya kenan na biyu kuma sun wa gwamnati iyaka akwai abin da gwamnati a ganin su ba su isa ta shigo ba na uku kuma ga rules na diplomatic rules a ƙa'ida in kana ƙasa ana buƙatar ka bayyanar da alama ta soyayyar ƙasa wanda bai saba musulunci ba wannan musulunci ya hana ƙauniya nationalism gina so da ƙauna da ƙiyayya a bisa asasi na cewa ni dan ƙasa kaza ne addinin musulunci ya hana wannan da wannan zai shiga cikin asabiya amma kuma san ƙasarku da garinku wannan ko sahabbai Allah ya ƙara yadda a gare su da suka baro Madina suka taho Makka da suka baro maka suka zo madina da suka dinga shan wahalar madina bilal hakuka yake yana waka yana alalaita shi'ri hal abitanna laylatan ko wa alalaita shi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu huwa khalilu wa hal aridan yawman niyaha majinnatin haka yake ta ko wa hal yabdu wan nishamatun wa khalilu haka yake cewa ko yace alalaita shi'iri ni wayyo Allah ina zan saka ina hal abitan na lailatan biwadin zan ku ƙara samun ranar da zan kwana a wannan zazar ta maka wa hauli izkhir wa jalil ga kusa da ni ga bishiyar izkhir ga jalil wa hal aridan yawman miyaha majinnatin za ku a samu wata rana da zan kara ganin na fita yawo na je wannan tafkin na majinna wahal tabdu wanni shamatun shamatun za a samu ranar da zan hango dutsen shama wa jalil da dutsen jalil ga sunan wannan kudu da arewa zan ku samu ranar ma'ana yana ta shauƙin madina yana ta shauƙin maka har ma maza rasu ma'azu gaba ya ce Allah ka so yadda mu madina kamar yadda ka sa mana ma, kowa yana san garin su ko ba haka bane da aka ba laifi bane ne maka ce ni dan Najeriya ne ina san Najeriya kai ita a dokar ƙasa ma ina so in gaya muku a mahangar ƙasa ko wani taro za a yi sai ka jaddada mubaya'a ga ƙasarka kuma kowace ƙasa tana da nata har Iran ɗin tana da ita Saudiya tana da ita America tana da ita akwai national anthem da ake cewa ko akwai national pledge ka duba fa national pledge kai ka sa hannun kawai a zuci fa wannan addu'ar da ake karantawa mm. innani ubayi'u Nigeria qani ina yi wa ƙasa ta Najeriya mubaya'a wace mubaya an akuna mukhlisan zan zama mutum mai ikhlasi wafiyan mai cika mata alkawari aminan mai aminci wa an akhduma Najeriya bi kulli waya to serve Nigeria with all my strength kuma zan wa Najeriya hidima da dukkan karfin da Allah ya mu wa an astamsika bi sharafiha wa majadiha ko I pledge to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest, to serve Nigeria with all my strength, to defend our unity, وأن أستمسك بشرفها and glory ومجدها سيكتب من أجل ذلك ساعدني يا إله ko so help me God sai ka faɗa haka to kuma yau sai ka ga wani wanda ya ce bai yarda da tsarin dole kuma ya ɗaga wata tuta ta Iran sai ka ce a'a to wannan akwai diplomatic conspiracy kenan kuma sai ka ga a'a wannan kasar da yake daga tutar ta is attached to their cultural attached to their embassy kuma da irin 'yan mutane da suke shigowa yau ana mitin a kaza kuma akwai security reports an tara makamai an kama su an ga cewa akwai wata alaƙa da wasu 'yan Lebanon kuma an ga yadda wannan aƙidar tasu ta kafa milishiya a labanan, yadda ta karɗe madafan iko gaba ɗaya na Lebanon kuma an ga yanzu gaba ɗaya za a faɗi Lebanon su ake faɗa ma Shi kenan kuma ƙasa sai ta naɗa ƙasar nan ta shi ke ta ce masha Allah tabarakallah ku zo ku ne shafa shi yasa gwamnati da ta tashi sai ta ce ta yi banin ɗin IMM a matsayin ƙungiya amma da mutum zai fito ya ce shi ɗan shi'a ba ruwan ƙasa da shi sai dai tunda dai tun da dai Shi'a IMN din nan su ma suna claiming din shi'a to abin da ya rage interrogation din shine are you related to IMN ko kuma akwai some other shi'a like rap Rasulul Azam Foundation ko menene do su ma dai are dangerous amma dai tunda su ba su fito irin waɗannan ba a wajen ƙasa babu laifi to kaga mu kuma niyyar mu mu kuma ta kare kyakkyawar aƙida ce wacce sahabbai suka ɗauko ta suka kawo mana ita don haka abinda muke so shine tabbatar da cewa an tsaya akan wannan tsarin to bambancin mu da gwamnati kenan ita kuma gwamnati tana da hujjar ta da dalilin ta yasa abin da gwamnati ɗan rufa yake ta maimaita kenan IMN IMN IMN mu kuma muna ta ganin cewa abu na farko da ya kamata mu tsaya musamman malamai a cikin al'umma shine a tsaya a tsarewa mutane kyakkyawar aqidar su a tsaya a tsare wa mutane domin an tsara aƙida shine za a zauna lafiya in kuma aka ce a'a shikenan aƙida tana rawa to wannan zai zai ya kushe ta nan wannan zai zai shaku ya kushe ta tana ana nan ana nan wannan sai ya halatta jinin wannan wannan sai ya halatta jinin wannan kuma duk aƙidar da take halatta jini za ta ce a kashe wannan a kashe wannan a kashe za a karshen ta za ta koma ta'addanci to amma shi ku addinin musulunci addini ne tsari to yau abin da ake kiran mu kenan zuwa gare shi shine mu zo ko peaceful coexistence to in dai peaceful coexistence din nan ya zama akan wannan basis din ne ya saba wa basis na addinin mu na musulunci to gaskiya ba a bai halatta ka bi su ba misali a zo a ce to ku masu koyarwa da Allah batun jihadi yanzu a ajiye shi kada a koya wa yara maganar jihadi a manta da su kawai a kyale kenan kawai an gama yanzu an rufe jihadi kuma an gama da magana jihadi a'a to kuma ya zaka ya alladhina amanu jahidul kuffara wal munafiqin ya alladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza ai bayani mana irin bayanin da addinin musulunci yayi in aka yi ku daina kwantar ku daina tayar da hankalinku ba wanda zai zo ya kashe ku ko manzo Allah sama da yace umirtu an uqatilan nas an umarce ni da in yaƙi mutane shikenan sai ya ɗau takobi dinga bin mutane a duniya na kashewa kafirai nawa manzo Allah sama ya kyale ai ba sai an rubuta muku wasiƙa shi ma in aka tabbatar da cewa ba ku da alaƙa da ƙasar musulunci shikenan sai a rabu da ku ku ta kafircin ku tunda wuta kuke so ku je a cikin Madina manzo Allah mai yawa Yahudawan da suke cikin Madina har manzo Allah sama ya bar duniya akwai Yahudawan da suna nan amma zala salama ya bisi yana kakkashe su ya kakkashe su ya dinga yi ba zaman lafiya ba ake yi da su sai ga an ce wani bai an huce da gawar wani bai yahude manzon Allah ya ce kaza wani yaro da yahude yana aiki a gidan annabi sai ya zan ba shi da lafiya annabi ya je duba shi ko ba ku ji ana faɗa daga ina ce zuwa da yahuda to su ne dai na madinan ne wanda suka yi saura ko da manzo Allah sama aka kawo masa Eh, abin nan eh, safiya bintu sai da ya bata zabi yace kina so ki zaman ki a cikin addinin ki la'alla in yan taki ko kuma a kina so ki musulunta in rike ki in zauna da ke ta ce ni gwanda ka zauna ka zauna da ni in musulunta zabi ya bata la ikraha fi din to wannan shi zai sa a samu atta aisha silmi sai Allah ce fala tuti'il kafirin kakkaba kafirai mm. wajahidhum bihi sa'an nan wato jahidhu ka yaƙe su bihi da alƙur'ani jihadan kabira wato jihadi wanda yake babba wanda babu gajiyawa a cikinsa to an ce jihad abinda da nufi shine ƙoƙari wajen tabbatar da abu to strive shine jihadi ko manzo sama yake cewa idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha ko idan mutum ya kwanta tsakanin gaɓoɓin mace hudu tsakanin hannayenta da ƙafafuwanta sun jahadaha sannan yayi yi wajen biyan buƙatarsa tare da ita wajaba al husnu to wajibi ne ya wanka kun ga thumma jahadaha sannan ya sa takobi ya kashe ta kenan yawwa jihadi shine kokarin tabbatar da abu to amma istilahan dan an ce jihadi shine yaƙi da musulunci yake yi domin tabbatar da zaman lafiya da isar da kalmar Allah zuwa inda bata isa ba ko kuma domin kare kai da neman tsira da rayuwa da addini wannan shine jihadi to kuma wannan dukkan ƙawanin na duniya sun yarda da abu biyu na ɗaya sun yarda da cewa in har aka zo za a far maka a kawar da kai daga doron duniya to kai iya bakin ƙoƙarin ka wajen tserar da kanka ko da wannan zai kai zuwa kawar da wanda ya zo ya kawar da kai din ne wannan shine jihadi na kariya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a yakin bada, da yaƙin Uhudu da yakin ahzab kun ga duka manzo Allah Sallallahu sallama zuwa akai ake neman rayuwarsa shi kuma manzo Allah Sallallahu alaihi wasallam ya tashi kare kansa an gane wanda on the process kuma sai shi ma ya samu ya inflicting casualties to the enemies to amma kuma akwai jihadi na qalab jihadul qalab kuma shine yanzu misali United States of America the superpower country in the world yanzu al-qutub uh, al-wahid al-kabir a duniya ita ce America ko tana kokarin mental conquering akwai mental conquest ko conquering yaƙi da tunani domin dasawa zukata aƙida ta America sun kawo globalization sun dinga tallata ta ta ƙarfi da yaji ko ka ko ka kaso tunda duniya ta shirya wa yakar polio to da irin tsarin da majalisar ɗinkin duniya take so a yaƙa ko da addinin ka ya saba dole ka hakura ka bi in ba ka ba a yaƙe ka ba a haka sa'an nan ita amerika ta samu ta yi yaƙi ta ci ƙasashen da ke kusa da ita ta haɗa tsakanin latin da Indian daji ta tabbatar da alwilaya kun ga alwilaya ba shine state ba to su suna da wilayat ai asali akwai american ta asali ko to amma sai suka yi kokari suka ci brazil suka ci argentina suka ci ina ne duka suka mamaye sai suka haɗa gwamnati ɗaya sai suka kira ta da suna alwulayatul mutahida garuruwa da suka haɗu suka haɗa mulkin su ƙarƙashin mutum ɗaya sai da suka yi yaƙi suka karkashe indiyan daji ba su ci su gani ba amma duk kokarin tabbatar da mulkin su don su samu su wanzu a ban ƙasa saboda suna da ideology shi yasa yanzu aka cewa yanzu conflict din yanzu is ideological conflict ko ba a yaƙe mayaƙe su ra'ani na mazhabiyat na ideologiyat shi ake yi a india ma yanzu land land din nan din nan scotland waye land waye land duk ba haɗewa suka yi ba suka united kingdom al-mamlakatul muttahida haka nan aka zo aka zauna akan teburi aka yi rubutu sai da aka yaƙi aka samu aka haɗa ƙasashen nan amma duka wannan ba laifi ba ne saboda su misali yaƙi ne na neman tabbata to sai lokacin da musulunci ya ce to shi kuma yana fahimtar cewa yana fuskantar barazana daga gwamnatin makwabta to abin da musulunci yake yi shine da farko sai ya tabbatar da akwai wannan barazanar tukuna ba wai zargi da zato ba in musulunci ya tabbatar da akwai wannan barazanar to sai ya duba kuma step na biyu shin wannan barazana in muka tunkare ta za mu iya cin nasara ne ko ko ba za mu iya cin nasara ba idan misali musulunci ya tabbatar da cewa in ya ma tunkare ta ƙarshe sai dai a kame shi a hana masa damar da yake da ita mata addini to ba zai tunkare ta ba ƙoƙari zai ya tsira daga wannan barazana ko ta hanyar sulhu ko ta hanyar ƙoƙari a faɗi kan wata yarjejeniya daga nesa idan kuma musulunci ya tabbatar da cewa eh yana da dama to farko abin da yake shine rubuta wasiƙa ta zaman lafiya da tallata addinin musulunci kamar da annabi sallallahu alaihi ya rubuta wa fasha da ruma kun ga aike musu da sako da misra abu na gaba idan suka kalubalanci sakon suka ƙi to a tura musu kashedi da gargadi idan suka ƙi to a shige su in an tashi shigar su suma da zarar mutum ya sallama ko ƙarya yake in yace ya sallama to a rabu da shi kar a taɓa shi mace ka a ta inda take a kamo ta sai dai in tana filin daga ita ma in tana filin dagan sai an tabbatar da tana halakar da musulmai shi ma kuma in aka kama ta ba kashe ta ake so ai ba a kama ta kila ta amfana da kamun da aka yi mata ko ta musulunta ko kuma ta zauna cikin ƙasƙancin da ba dai so ake a shajinin ta a kashe ta ba ka a kashe ƙananan yara ka a ƙona musu wuraren ibadarsu in mutum ya gudu ya garza ya koma gidansa to an san ya ji tsoro a bashi ruwan maɗaci ya kurkure da na gyambo sai a rabu da shi shikenan aka saka ƙa'idoji na yaƙi shi ma kuma aka ce hatta idza askantumuhum fashuddul wasaq sai kuma ku zo ku rinka daddaure su in kun kasu din ma kuma fa imaman nan ba'du in kun ga dama za ku iya sakin su ma su koma ganin su wa in ma fida'an ko kuma ku sa musu haraji su biya kuɗi sannan su kwanshi kansu haka za a yi ta yi hatta ta za alharbu auzara Allah wannan shi akwai zalunci a cikin wannan amma abin da wasu baragurbin musulmai suke yi da sunan musulunci na afkawa mutanen da suke kubutattu cikin musulmi ko wasu musulmi wannan ya a wa ta'alim na musulunci mabai halatta a hukunta musulunci da aikin wani baragurbin musulmi ba tunda yanzu da mun ga dama mu ce kiristoci dukansu ba na gari ne tunda hitler ya zo ya asasa yakin duniya na biyu amma an ta ake cewa wanda ya kawo holocaust shine adolf hitler ba a cewa kiristanci tare cewa kuma an san kirista ne duk wanda ya aiki na ta'addanci in ba musulmi bane to sai a danganta shi zuwa ga shi kancin kansa yanzu ko a Najeriya muna da men yan ta'addan men yan Niger Delta 99% ɗinsu kiristoci ne in baka ce 100% ba ma 100% ma ga aka iya cewa kiristoci ne movement menene ake cewa of emancipation da Niger Delta ko ƙungiyar enter 'yan jinsin Niger Delta duka kasa-kasar da suka dinga yi ba a cewa kiristoci ne sai a ce ne 'yan Niger Delta wannan militant ɗin da suke faffasa man fetur musulmai ne me sunansu ma wannan tsagerin Niger na yanzu a kun ƙungiyoyi ne da su iri daban-daban Avengers ai kaga sunansa ake faɗa a ƙarar ake fitowa a rubuta amma yau da an fasa zo sai a ce musulmai ya lait a duba a ga suwaye musulman sai a faɗe su a kira su da sunansu kawai magana ma musulunci tunda dai ba qur'ani ne ce aje a fasa ba in kuma kuna da wata aya da kuke tunanin ya za a fasara ta ku dawo mu gaya muku yadda take ko kuma ba ma ku dawo ba ku je ku nemo tafsirin ta a cikin littattafan mu ko kuma ku ɗauki rikodin ɗin maganganun mu ku duba ku gani to amma musulmi ne kadai ba a yi adalci musulmi zai fito yayi magana yayi bayani amma a ce masa a'a ba a yadda da kai ba to shi yasa anan Allah ya ce wajahidhum bihi ku yaƙe su da ƙur'ani. ma'ana bisa ga ka'idojin da Qur'ani ya zo da shi jihadan ba wai kuma ana nufin wasa ba jihadi sosai kabiran to jihadi ya kasu kaso biyu akwai jihadi hissi akwai ma'anawi to yawanci yanzu halin da muke ciki marhala ce ta aljihadin ma'anawi a kafa musu hujja da shi a nuna a yi ƙoƙari wajen ganar da su da fahimtar da su don wasu rashin fahimta ne wani yana ban labari ya je sabis da wata ƙasa ya ce da ya je garin da ya je a kogi ne ya ce gaba ɗaya shi kaɗai ne musulmi a garin ba wani musulmi ko ɗaya a garin ya rasa yadda zai yi ma ta ina ma zai fara da'awa in yana sallah ce kallon ya to sai wani bai rabe shi ma sabis ya ce su ana kallon su suna sallah ce amma bai rabe bai cika yin sallah ba ma shi shi duka wanda arna suke haka yake amma dai shi musulmi ne yace kawai sai ya shirya ya ce to yana ganin ya kamata ya ɗauko hanyar da zai biya fara wa'azi ya ce kawai sai shirya ya wanka kawai ya tafi coci ranar lahadi aka yi mamaki fosto ɗin ya ce a'a to our surprise look at that malam malam in the church please we need to ask you have you ever been to church before ka taɓa zuwa coci ya ce no I have never been to church ya ce to dama ka ya ce ana magana sai ya ce akwai wani wanda yake new face a nan Ya ce sai na tashi aka ce praise the lord aka ce hallelujah aka yi wannan suka yi wannan kabbarar tasu aka fito da shi shine sai aka ce to me ya karɓi bishara ne ce a'a shi bai karɓi bishara ba still yana musulmi ya ce to a'a ya aka yi musulmi kuma a coci Ya ce saboda shi bai taɓa shiga coci ba shine yake so ya ji me ake ya ce kuma a ah, sai zo ya ji kamar yadda dai ake yaban annabi isa a musulunci haka kuma ya ji ana yabansa a kiristanci sai suka ce a'a does islam praise jesus christ wai dama musulunci yana yaban annabi isa ya ce a ya ce we are having even a single chapter in the quran by the name of ko in the name of the mother of jesus christ suratul maryam mutane sai sallallani kuma su da awwal mara su a tunanin su ai sun cewa musulmai sun yi condemning din Jesus ne amma shi pastor din ƙarya yake ya sani to shikenan sai mutane suka dan dinga zagayowa su ce to tell us about Islam tell us about Islam wallahi ya ce kafin ya bar garin nan makwabtansa gaba ɗaya sai da suka suka kawo ƴaƴan suka ce a ustaz if you malam kai suke cewa if you if you can take this our children to your go with them now su sun yarda za su yi musulunci su amma ba su san ta inda za su fara ba amma ga ayyansu ne ce har yanzu suna shauƙin ya koma ya ce shi tsoron da yake ba tukunna ina za a yi a samun musu inda za su dinga sallah kaga wayannan masakin ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tajidanna aqrabahum mawadda للذين الذين للذين امنوا الذين قالوا nasara haka a hankali da ya fahimci cewa eh lallai an fahimce shi sai dai na zuwa coci to shine yazo ya ci gaba da wa'azi sai aka turo wani fasto sabo shine yace fasto din yace farkon abin da ya kira shi mitin su ci abinci yace why you behave like pastors kai duk inda aka ka taɓa kiristanci wannan wa'azin da kake irin na fastoci ne ka san wa'azi fa sai fasto fa da gaske fa suke yi ba? Mm. su in mutum bai karanta ba ba zai shiga ba irin mu bane yanzu nan kawai da zarar mutum ya sauke ahalari shi kenan ya zama shekul islam shi kenan shi ma zai fara jiji da kai ya zama malami amma su sai mutum ya shiga makarantar ya yi ya fita ya yi takarruji kuma sai an ordinin ɗinsa after ordination dan kuma sai ya zama malami rasmi limami rasmiya to amma mu kun ga ba haka bane yace ai duk yanda aka shi bai yarda da wannan tsarin da yake ba ya zai dinga kufan musu tsari yace a su ma nasu kuma musulunci ya haka ake wa yace akwai bambanci ne yadda ake wa aji karshe dai akalla sai da ya haska musu cewa musulunci wani addini kaga wani ai jihadi ne gashi ne yadda qur'ani yake cewa izhaba ila fir'aun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha na huce lokaci sosai bayanin kuma yana da yawa wa jahidu bihi jihadin kabira Allah da Allah kai mu karatu na gaba za mu ƙara bayani akan wa jahidun bihi jihadin kabira domin mu yayo mutane shigohin da suke cikin zukatansu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa